to shikenan ta ringa cin dafaffen makani yawwa kuma ana haɗa shi ai da yake na da wannan ba za a same shi wannan ba kawai dai ta ringa cin dafaffen makani ko kuma ta yi garin gujiya da muka faɗa kwanaki ɗin nan mm. wannan haɗin da muka faɗa kwanaki ta yi ta ringa sha mm. insha Allah zai tashi wannan ta ce salam Allah ya saka da alheri dan Allah an tiki taya mu da addu'a Allah ya ba mu mazaje na gari ki huta lafiya sako daga fauziya to Allah ya ba ku mazaje na gari dan alfarma sayyidina rasulullahi wannan ta ce salamu alaikum malama ni matsala ta shine duk lokacin da na kusanci oke namiji ne wai duk lokacin da ya kusanci na kusanci matata gaba ɗaya ba na sha'awarta amma kuma kamin na je gare ta sai na ji ina sha'awarta to duk lokacin da ya wai ya kusanci matarsa sai ya ji baya sha'awarta amma kafin ya je gare ta sai ya ji yana sha'awarta to wannan wani abu ne daban ya ringa addu'a sosai watakil ko yanayin kamar jin na a ciki da zai ji sha'awa in ya je ya ji babu ko gare shi ko matar su ringa tsananta alwala addu'a da kuma yawan yin alwala in za a kwanta hmm, ce salamu alaikum malama tambaya ta ita ce ina fama da fitar farin ruwa kuma na yi maganin sanyi sosai amma ruwan bai daina fita ba haka ne wani ruwan ba sanyi ba ne last week ma na gaya muku wani ruwan ba sanyi ba ne akwai na ni'ima da kuma koshi idan kuma ruwan naki har ya kasance na ciwon sanyi ne to maganin sanyi kala kala ne kuma akwai matsala ɗaya da mata da yawa ba su gane ba kuma na yawan gaya muku ita wani lokacin ana tufka ana warwara ne ana shan maganin sanyi ana ƙara kai sanyi misali nan kina shan maganin sanyi kuma duk matakan da aka ce ki yi kafin ki fara shan maganin sanyi baki bi su ba hmm. misali an ce tsofaffin wandunan ki da kike sakawa watakil da cutar a jiki infection din baki zubar ba ko kuma baki wanke su kin jika a ruwan zafi in baki da halin canja sababbi kin sa ayon kin goge su hmm. tukunna kin sa ba ko kuma baki zubar kin sai sababbi ba hmm. watakil kina shan maganin sanyi kina zuwa ban daki kowanne kwama cala kina yi ana shigo miki gida ana bata miki ban daki ba kya sa ruwan zafi don talhaifo kina wankewa mm. irin waɗannan abubuwa dai kina shan maganin sanyi kuma kina daukan sanyi kina mm. sanyi ba zai rabu da ke ba dole sai an kiyaye ana shan magani kuma ana kiyaye dokarsa mm. wannan ta ce salam anti baby Allah ya saka da alheri ya kai ku gida lafiya ni dai alhamdulillah mahaifiyata ta kasance kamar kawata wajen nuna min yanda abubuwa suke Hmm. kuma hakan bai ja na rena ta ba don haka nake jan hankalin iyaye su kasance suna jan 'ya'yansu a jiki daga hafsatu s ali na gode to masha Allah haka ake so ina ganin wannan tun tsoho ne da yake eh, sai eh. abin ya dade da muka yi maganar iyaye su ringa jan ƴaƴansu a jiki hmm. wannan uwar ta burge na Allah sa sauran iyaye ma su yi koyi hmm, da halin wannan uwar kuma ta ce malama mahaifiyata ba ta ja na a jiki to duk da ba tare muke ba hasali ma da aka tashi yin aure na ba abin da ta yi min sai mahaifina ne ya yi min na gode to kin ga jan mahaifiyar ki a jiki ita ba ta jan ki kina ce shige mata yan matsalolin ki je ki gaya mata da haka ta saki jiki da ke hmm. na farko kenan kuma ga cikin ce ba tare kuke ba ta na wannan dalilin zai kawo rashin kusanci din taron hmm. na biyu zance ba ta miki komai ba ni a gani na ko a tunani da wuya ka samu uwar da ba ta sanyi yi wa yatta abu sai dai in ba ta da yanda zafi yi kuma tun da mahaifinki ya riga ya miki ina ganin ba wani abu bane amma dai ki kokari ki shiga jikin mahaifiyarki kina kyautata mata kina nuna mata ita ta haife ki ba wai ni na haife ki ba baki a jana ba ki ringa shiga ki yi mata duk abin da ya kamata kina gidan miji inda alheri ma ki ringa yi mata in kina da hali hmm, a ci gaba hmm? ko za a na ga lokaci ci gaba kafin a buɗe wayar to wannan ta ce assalamu alaikum malama ya ibada ya iyali sunana hanifa umar daga air force base tambaya ta malama shine shekara ta bakwai da aure amma ban taba jin me ma'aurata suke ji ba kuma ban taɓa jin sha'awa ba to daga ranar alhamis sai na fara ganin wani farin ruwa kamar kirim hakanan yana fitowa kuma ina da ciki wata tara malama ina neman shawara ma'asalam to Allah ya sauke ta lafiya mm. idan ta haihu sai ta nemi magungunan sanyi masu kyau sai ta sha mm. yawo to ina ganin yanzu ki kuma maimaita layukan waya mm. sai ki wannan da ala masu turo sakonni sakonni masu amfani ake bukata akwai sufuli tara sufuli biyu biyu biyar biyu takwas shida bakwai shida da kuma sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai sai masu son kiran malama ok to assalamu alaikum yawa da Allah rage rediyo lafiya lau da Allah ka rage rediyon ka alhamdulillah masha Allah alhamdulillah ka rage rediyo to ina jin kaman baya ji alaiki salam rahmatullah yawa sannin ki daga muryarki muna tare da ke to ta katse ita ma hmm, salamu alaikum wa alaiki salam wa alaiki salam kina jin mu anti beki anti beki na muku fata alkhairi muna amsawa wace ce mai magana ni gode da wannan shiri na ko da kuke yi ubangiji Allah kara muku albarka a cikin to amin ya rage ina jin daɗin ko da yaushe ko aiki yake ya matsaya mun gaba yin wannan shiri na ku sannan mu ci gaba da yi muna karuwa sosai to mun gode kwarai da gaske wace ce mai magana a sunan mai magana To mun gode kwarai. ki. Mun gode Allah saka da alheri. Amin ya rabi. Ina ina ina da matsala haihuwa ina yawan yin bari. Bari na da haihuwa ta ɗaya. to in sha Allah kika gwada abubuwan da na faɗa ki dace kuma man sauraron shawarar da ki bani eh shine nace wayannan abubuwan da na faɗa na rashin haihuwan nan a cikin bayani na na so daga ƙarshe ma in ƙara muku da cewar mata da daɗe ba ta haihu ba ko take yawan bari duk in ta yi su Allah zai bata don haka ki gwada wa'annan abubuwan da muka faɗa insha Allah za a dace kuma a koma ga Allah ai ta yawan istighfari insha Allah Allah sami'u du'a'i ne Salamu alaikum Yawwa Hello

salamu alaikum salamu alaikum yawwa ana tambaya ne ke to muna jin ka na ake zaɓin yayan haɓata saboda na al'ajiya a islamic chemist Allah ya saka da alkhairi amin ya rabi Allah ne da ke gida lafiya amin ya rabi madalla kuma muna da Allah ta sa mana da lambar nan take da turo sako Ok, to za ta faɗa insha Allah. Ya faɗa da Allah hankali yadda za mu dauka. za ta faɗa salamu alaikum hello eh, salamu alaikum hello salamu alaikum hello wannan baya ji ya buɗe rigiyar. muna jin ka salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullah mun gode an to mu ma mun gode muna jinki na ganin akwai rashin kyan hanya layi eh. alaikis salam wa rahmatullah muna jin ki. malama ina ne lafiya lau Nuna malama idan Allah matsala ce take damu. To Ubangiji Allah ya miki maganin ta tun kafin na ji. Idan muna saduwa da mijina ne na ke jin zafi sosai wallahi. To ki samu maganin, kina shan maganin sanyi? Eh ina sha. to ki ringa shan maganin sanyi sannan kuma ki ringa matsa zaitun kina sa zaitun a gaban ki man zaitun haka da almiski sai ki ringa saka auduga sai ki ringa matsawa dan ringa barin audugar kaman awa biyu sai ki cire ki yi kaman so uku a rana haka a ah, to ke wannan matsalar taki ta sanyi ce gaskiya maganin sanyi zaki samu sosai maganin sanyi zaki kafin ki fara shan magani ki bi dokokin da aka faɗa kafin a fara shan magani Allah ya baki lafiya salamu alaikum wa alaikum salam ina jin na malama eh, eh ina yi ina gajiya an lafiya lafiya lau Allah ya da alkhairi amin ya rabbi To ni da ni ma sha'awa ce ba ni da ita sosai. Ina yi amma ba ko da zafi. A ringa cin abubuwan gina jiki, a ringa shan fruit, gwanda, kankana, ayaba, lemu da sauransu. Dan nonon ki na naira hamsin in kika siyo a gurin masu da fura, ki kwara masa ruwa. ki yi masa haka sai ki dan sa sukari kaɗan sai ki shanya abin ki bi jikin ki dan ruwan zogalen ki da faffan ruwan zogala a sa masa nono ko yan madara a ringa sha kin gane Yauwa sannan kuma an da hali in an samu sinadarai sinadaran mata masu kyau ba kowanne ba masu kyau masu inganci za a iya haɗa da su alaikum salam na ina jin ki malama Allah ki ne Allah na ji da ware to wani na amma bai san yadda zan yi da su ba ban gane ba na gujiye min da suka faɗa da alkama ki yi hakuri ba zan iya maimaita yanzu ba gaskiya yawa mhm. salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam a rage rediyo ka rage rediyon ka salamu alaikum wa alaikum salam muna jin malama ina yi maku da to muna amsawa ni dai suna na da sabiru babar ofat ina kira ku da nan da to ka rage rediyon ka rage rediyon ka ni wallahi ba na jin shi mm. ya kunna ina ta a rage rediyo magana ta shi ta yi karfi salamu alaikum alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ba muna miki fata alkhairi. To muna amsa mun gode. Eh gaskiya wannan mudi da kuka ko muna amfana da shi sosai wallahi Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya saka kuwa ka Allah ya kara ilimi. To amin ya rabbi alhamdulillah. Abin da nake tambaya shine da Allah ina so a ja hankalin mata waɗanda su da su jamu da su ke zuwa wajen maza su ma a matsayin wai su zata ta aure haka sai dai shi ne mijin lokacin da ya ga dama sai ya ne ta. Haka ne. kwanaki eh. da kana tare da mu mun yi wannan bayanan a lokacin akan mazan ne amma gaskiya da mazan za su ce wai lallai sai matan sun je ran kansu dama ai zama zama kowane iri ce rayuwa cuɗe ni in cuɗe ni ka ce mm. ya kamata a ce wani lokacin ka neme ta ka je ita kuma kamar da na gaya wacce ta magana ɗazu ita ma in tana bukata ka kai kanta amma bai kamata a ce ki zauna wai yaushe sai mijinki ya kira wai ki ba kina da so wani lokacin ma ko baki bukata zaki iya zuwa ki ji dan ki sauke haƙƙinsa shi kuma wani lokacin in baki je ba ya neme ki zama ne ake sauke ake son a sauke girman kai ana son a yi zama na Allah da Annabi kuma inda za a ji wannan za a fahimci juna kuma a ji daɗin zama amma aka ce za a ɗora girman kai a kana wai sai ya kira ni ko kuma sai na zo wannan san ba zai yiwu ba da fatan mata masu irin wannan halin za su ji kuma za su gyara wa salam barka ka dai ina jina eh muna jin ka kaɗan rage rediyon ka amma muna jin ka kaɗan rage dai na ce eh, gaskiya su ma kansu matan ya kamata su ma a raka faɗakar da su don su ma akwai marasa tsabtan haka ne kuma wasu ma akwai nuna halin ko kula wajen irin shan magunguna da makamantansu wanda suka shafi eh, ita cutar sanyi da akasari ne ita tafi takurawa a bangaren haka ne kuma kwanaki mun yi magana haka amma idan kana bibiya mutum farkon fara shirin nan ina jin mun wa mata magana tsafta ya fi so goma kullum dai burin mu ga matan sun gyara sun zama masu mm. tsafta ba mu taba magana maza akan tsaftace ba sai yau burin mu ga dai matan sun tsafta Eh, hoton da ake kawa eh, maganan mazan kuma masu mata su sha maganin sanyi ni abin da yake burge ni in ga namiji ya dauki matarsa hmm. ya kai ta ya ba ta ya ce ta je ta karɓi magani ya kai ta har inda ake karɓar maganin nan ya karɓa mata maganin sanyin da neman lafiyar hmm. ko ta zo ta ce wai mijina ya ce za mu iya sha tare ni da ke wannan abin burgewa da yawa yake hmm. amma a ce ki je ki nema kina sana'a ba ki da shi ba ki da me a to ke ki je ki nema magani to a ina zan ko kuma ungo kuɗin ki je ki nemi maganin ki hmm. ko ki je ki siya ko ki je kuma ta maka ka je ka kai ta ta nema amma ba za ka ce ta fita ta je ta nema maganin sanyi kai tsaye ba kuma wata kalma ba lalle ne a ce kuɗin za a ta ba amma na san akwai adalan maza da suke kai matan su ba su ko su ba su kuɗin ko ne kuma su je su su ne ba mm. yawwa alaikum eh to ba ma ji sosai ka rage rediyon ka magana ka ta kasa kuma karar rediyo ta yawa wa alaikum assalam rahmatullah sunana zainab isa gambo a'a to sannin ki an wani lafiya ya hidima ya fiki lafiya lau ah, gaskiya wannan maudu'in naki da kika ɗauko gaskiya maudu'in ne mai ma'ana kuma irin haka tana faruwa haka ne domin gaskiya kusan to sai in ce to ni wannan lamarin ko dai kamari yayi ne a cikin al'umma tunda kwanaki mun je lacca wani gari haka ne wasu mata mana ya magana take cewa gaskiya wai su mazajen su kazamai ne to fa ko sun yi kwalliyar za su kashe kuɗi za ki koya wa mata yadda za ta yi ta gyara jikinta ta sa turare ke abubuwa mm. amma ta ce wallahi idan mijin ya zo sai ki yi ɗakin ya fi inna lillahi ya kashe mata ɗakin da ya kashe mata ɗakin to kin ga irin wannan gaskiya gaskiya wannan na naku ya kamata ma a daɗa fada ɗaya saboda yanzu mu mata da yawa saboda yawan lakcoci hmm. da malamai kamar irin ku haka da kuke daɗa taimakawa ana ana koya wa mata mu'amala hmm. gaskiya sun rage kazanta a ah, suna kokari gaskiya gaskiya mata suna kokari dan za ki ga ko turarurrukan humra za ki ga mata komai lalacewa ko kauye za ki ga ana aikowa a ce a bada humra a bada humra matanta dagin gaskiya gaskiya ne to kin ga kuma fi sabilillahi in aka ce akwai kazanta namiji yana kazanta ya mata za ta yi babu babu gaskiya babu Allah ubangiji ya dace da mu Allah isa waɗanda suke irin wannan halin gane aure mu'amala ne gaskiya kuma soyayya tana karuwa wajen tsafta hmm, gaskiya ne da juna amma dai tunda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annazafatu min al-imani gaskiya kika ya kamata a ce tsaftar nan ta zama a gaba sosai kuwa ubangiji Allah ya karfafe ku mm. kuma dukkan wanda abin ya shafa in ya ji aiki da shi alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah kuma ya ta ce in gaishe ki wai Allah ya kara ki <laughs> Allah ya saka muku da alheri a mika mun gaisuwa ta mun ziyara mun gode Allah ija da rai Allah ya saka da alheri da wannan gudunmawa taki akwai mhm. masu turo sakonni ta gidan wannan ta wayar da ake ansa sako ba ita za a rika turuwa ba in zaka kwana kana turuwa ba za mu taba ganin sakonka ba ita ta amsa kira ce kawai wayar da za a ringa turo sako ita ce wadda ake neman malama da ita kai tsaye ita ce sufuli takwas sufuli biyu takwas biyar takwas shida tara shida bakwai sifili takwas sufuli biyu takwas biyar takwas shida tara shida bakwai haka ne kuma babban abin da yake damu na masu yawan magana ta whatsapp din nan kuma ku ga yara ƙanana maza ko me zan musu uhu si ta magana ta whatsapp dan Allah dan annabi masu irin wannan abubuwan su dina mm. so dubu za ka yi magana su dubu zan blokin ɗinka mm. wanda suka yi mun magana da yawa sun san nayi blokin su dan ni bana magana ta whatsapp dan mm. Allah dan annabi a dina to lokaci yayi a madadin aminci rediyo da suka ɗauki nauyin wannan shiri da samira adnan da ta sada mu da ku da badiya abubakar nuhu da ta taimaka min ni umma suleiman sha'abi yan awaki anti baby nake cewa sai wani makon idan allah ya kai mu har ma mazan a gyara su cikin kyawun fahimta allah dubin salati ga shugaba garanti da yar sana na fati uwa ta alibaiti matar ali sarauniya kyakkyawa mai tsafta